a wani bawan Allah nan da kundi ma ya zo akwai kundi kamar da kundin doka ce bara mu ji mene tambayar ka dan uwana sunana Musa Jika daga Amnesty International tambaya na ga gwamna wannan kalubale na tsaro wanda ya addabi mutane gashi ya sake faruwa a nan unguwan foundation ya faru a nan sabon binni shin zai yiwu ne a rika koro su suna zuwa mana nan jihar kaduna mu nan ba mu ɗauki wani mataki ba ya kamata a matsayinka na gamna muna gani kana babban jiha ba ƙaramar jiha ba duk ku zauna ga baki ɗaya da sauran gwamnoni na arewacin najeriya domin a samu meye mafita idan an koro su daga wannan jiha sai su dawo wannan jiha so za mu ci gaba da zama a haka ana halaka mu ana halaka mu muna rasa dukiyoyinmu ginshikin kowane gwamnati an kafa ta ne don ta kare rayukan mutane da hmm. kuma dukiyoyin ta saboda haka wannan shine maganan da nake so maka kuma sannan kuma in tambaye ka akai wani shiri kuke yi wani tanadi kuke yi saboda abin ya kai yadda ba a tsammani to mun gode malam Musa Jika mun gode to um, uh, wannan kalubale na tsaro duk ya dame mu kuma wallahi tallahi billahi ba abin da ba ma yi mu ga ƙarshen shi mun zauna eh, gwamnonin eh, jihohin arewa maso yamma misali domin duk al'umma ɗaya ne mun kuma lura cewa in soja suka je zamfara sai 'yan ta'addan su zo su shigo kaduna ko su shiga katsina da sauransu domin mu haɗa kanmu mu san yadda za a yi wannan aiki kamar yadda muka yi farkon zuwanmu inda al'umma za su tuna farkon zuwanmu ba garkuwa da mutane ya damu al'umma ba satan shanu ya damu al'umma muka zauna gwamnoni bakwai tare da gwamnan Niger mu takwas muka tara kuɗi ba mu ma kira gwamnatin tarayya muka ce ta tura sojoji ba mu muka haɗa kuɗinmu mu kowane gwamnati ta bada naira miliyan ɗari mu ne muka ɗauki kuɗin muka ba sojoji muka ce da Allah ku shiga dazuzzukan nan ku yi maganin masu satan shanu kuma an yi maganinsu alhamdulillahi daga nan ne sai kuma suka koma satan mutane to shi eh, abu na tsaro kullum canzawa yake in ka rufe nan ne wannan ta buɗe shi yasa sai a ga kaman ba a yin komi amma muna iyakan mu. ko lahadin nan na je na ga shugaban ƙasa domin in ba da shawarwarin abin da ya kamata domin ni a gani na. wannan 'yan ta'addan an san abu biyu game da su na ɗaya a daji suke kuma babu wani mai gaskiya a dajin nan na biyu kashe mutane suke dukiya al'umma suke ɗauka saboda haka bai kamata a bar haka ba yadda aka tayar ma boko haram haka ya kamata a tayar musu a shiga dazuzzukan nan a kashe su ba wai a jira sai sun kama mutum a bi su ba mun ba da shawarwari wanda gwamnatin tarayya ta ce za ta duba domin ni a gani na yau in za a sa sojojin sama a cikin sati ɗaya ko biyu su bi dazuzzukan nan su rika bombin wa'annan 'yan ta'addan sannan sojojin ƙasa da 'yan sanda su jira su duk wanda bom bai kashe shi ba in ya fito a gama da shi wallahi wallahi za a yi maganin abin nan to amma eh. menene damuwan gwamnati damuwan gwamnati na ji daɗi da kace daga amnesty international kake damuwan gwamnati shine ku irin ku masu cewa kuna haƙƙi kuna kare haƙƙin ɗan adam ku ne za ku fito ku ce eh, sojoji sun kashe faran hula a tsaya in gama ina faɗa haka ne domin in gaya maka irin tunanin da muke yi da kuma yadda su sojojin su kan suna jin tsoro su ce to in muka yi haka a ce mun kashe farar hula a ce international criminal court suna bayan ka ka wata ƙasa a kama ka da sauransu idan ba mu zauna dukkanmu mun haɗa kai mun lura da cewa 'yan ta'addan nan danja ne ga kowa da kowa kuma duk abin da za a yi a maganinsu a yi ba wallahi abin nan ba zai kare ba eh, saboda haka a takaice akwai tsari wanda gwamnatin tarayya tana dubawa kuma idan Allah ya da kwanan nan za a ga wani abu ba zan faɗi ko menene ba da domin su ma 'yan ta'addan suna jin rediyo za su iya abin nan amma insha Allahu akwai tsari wanda za a yi maganin su to Allah ya yarda